A ranar 26 ga watan Yuli wannan shekarar watanni uku kenan sojojin suka yi juyin mulki a Nijar a fadar shugaban ƙasar da ke babban birni mai da haka ne jami'in sojoji Abdurrahman Chani ya samu kansa a matsayin mai jan akalar ƙasar bayan hanbare shugaban Nijar Muhammad Bazoum wanda yanzu haka ake ci gaba da tsare da shi tare da matarsa a gidansa da ke fadar shugaban ƙasa. Ga wasu al'umma ƙasar Nijar dai wannan ya kasance mafarin samun ci gaban ƙasar yayin da wasu kuma ke ganin mafarin shigarsu cikin hali na rashin tabbas juyin mulkin da aka yi yau an cika kwana ɗari ba goma wata uku kenan gaskiya talaka ya ji daga jikin shi kadiba haga ciki yanayin da ake yanzu shinkafa ga tana. nan wallahi ka goma sha biyar da rabi take har yanzu wata uku ga gaskiya kowa ya ji daga jikin shi tsakani da Allah kenan muna kira da gwamnati ya hau su shawara da sai da yawo. Wata uku waɗanga da muka gani na juyin mulki mu yanzu gaskiya al'amari ba abin da za mu ta sai mun gode ma Allah. Duk abubuwa waɗanda yake ya dace da mutum da adam ya yi muna yi saboda yau abubuwa da dama waɗanda yake da mu bu san da su ba Nijar. Yau ɗan Nijar ya san menene yake ciki. Wata uku na juyin mulki wanda muke fata ga waɗanda suka yi juyin mulki su nuna ma 'yan ƙasa ƙasa yadda take tayya. Saboda har yanzu mu mu gane ƙasa inda ta nufa ba. Tunda deja akwai mutane wanda yanzu zamana ake waɗanda ke aika ma sun zo sun mun juyin mulki da aka yi wa muna cikin wata na uku Ta yanzu dai ba mu ga wani abu ba dai wanda yake dai za a tada ma dan kasa hankali duk abin da ka gani cikin wanga lokaci abu ne wanda yake na lokaci ne masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum irin su Abdurrahman Dukko na ganin watanni uku da juyin mulki an samu wasu nasarori wannan juyin mulkin da an ka yi yanzu da wata uku me ya kawo na canji a cikin wannan yanayi da muke ciki na ɗaya a wata uku gwagwarmayar da 'yan Nijar sun kai wajen shekara goma nan cewa ban ma turawa su tahi yau Allah ya sa da an kai wannan juyin mulki gaba ɗaya cikin al'ummar Nijar ta tura ƙiya horon shi a waje yau a cikin Nijar wanda ke kama 'yan Nijar jiya suna sa su a kusa yau su ne gidan kusa sai mu ce dokoki na ƙasa sun fara aiki a cikin ƙasar mu in mun ka dawo wajen tsaro yanzu tun da an kai juyin mulki so zawan mu su ne ke zuwa neman wa'annan 'yan ta'ad. Kinan yaƙi dole ana yin shi sai an samu rasuwar rayuka shugabannin mulkin sojojin a Nijar dai na ci gaba da neman ma hanyoyin daidaita al'amura musamman gamsar da kungiyar ECOWAS ko Sediyawo na amincewa da kudurin su domin sassauta wasu daga cikin takunkuman da suka kakaba wa kasar ta Nijar. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga agadas Jamhuriyar Nijar.